Suna zaune suna hira suka ji karan mota an faka a kofar gidan. Malika ta san waye ne. Ta shiga ta haɗo kayan da Shado ya bata ta kama hannun Afra suka yi waje. Rezo mai kawo kofar gidanmu. Haba Malika, kakki ce kin manta mana. Shado ya saka muku ranar za ku haɗu fa. Malika ta saka dariya. Gaskiya Shado ya rina min hankali. Ko da yake mu je. Wannan sakon nashi ne ba kai ba. Amma ina so ka sani. Ba zan sake yin komai ba har sai kun sanar da ni me manufar ku akan Alhaji Aminu. Rezo ya ce, Ku shigo. Rezo duk yana da amsan tambayarki. Afra ta kalli Malika ta girgiza kanta alamun ba za ta je ba. Rezo ya ce, Afra muna buƙatar ki. Ke ce shaidan mu guda ɗaya da za mu yi takama da shi idan lokaci ya yi. Lokaci? Afra ta maimaita. Malika ta ce, manta da shi ya haukace, don Allah kirka ni yanzu za mu dawo. Da ta yadda za ta shiga motar suka tafi. Tunda suka shiga, Rezo yake dariyar mugunta. Wannan karan ma tafiya mai tsawo suka yi, sai da suka bar cikin gari. Wani gidan gona ne Rezo ya kai su. Gurin shiru-shiru babu hayaniya. Daga Shado sai wasu mutum biyu da suke tare da shi. Rezo ne ya fito ya je gurin Shado suka yi magana na tsawon lokaci. Malika da Afra na kallon su. Rezo ya zo ya bude musu kofa suka fita. To dan iya, sai yanzu aka tuno da mu kenan. Wace gulman ku gama yi yanzu? Hajiya Malika da girman kujeranki. Wa zai yi gulman ku? Ai sai dai a tsara yadda za a kara burge ku. Ku kara so mana. Tsaki Malika ta yi, kai tsaye wurin Shadow ta nufa ta watsa mai kayan. Ga ka nan, arwa da kai kuma na daina shi. Me manufan ku aka Alhaji Aminu? Me kuke so da shi? Murmushi Shadow yayi sannan ya ce, Malika, komai yi zafi, akalla zaki samu guri ki zauna don ki ji abin da ke faruwa. Na yi alkawari ba zan ɓoye miki komai ba. Ƙaryar banza kawai. Malika, ki yarda da shi. Wannan daga nishi ba mutumin kirki bane ba. Kar ki tsaya ki kula shi, taho mu tafi. Rezo ya tsaya a gabansu. Haba Malika, ko ba komai akwai mutunci a ku ai, ki tsaya ki saurare shi. Ki kyale Afra, ni na riga na gane cewa bakin ciki kawai take miki, ko ke baki kula da hakan bane. Kar ka sake ka ƙara furta irin wannan kalma akan ƙawata, ba zan ɗauka ba. Shado, ka ja masa kunne idan ba haka ba. Hmm. Shado rai a haɗe ya daka wa zotsawa tsawa. Kar ka sake. Afra ba za ta yin haka wa ƙawarta ba, ni na sani. Malika ki yi hakuri ku zauna. Duka daga minti nawa za ku yi ku tafi. Bari in faɗa miki dalilin nawa. Afra ta girgiza kanta. Na rasa me yasa nake ƙara tsananka. Shadow, da kai duk wani wanda ya rabe ka, ba na son ku. Ban taɓa yadda da kai ba, daidai da rana ɗaya kuwa. Wani irin abu ne kake aikatawa haka, dan Allah. Gurin ya yi shiru kamar babu mutane na wasu lokuta. Jin shirin ya yi yawa ne ya saka Afra yin magana. Ba amsa? Ba shi da shi Malika. Wannan kaɗai ba zai sake gane ko shi waye ba? In ji waye eh? Oga Shadow mutumin kirki ne, kun ƙi ba shi dama. Ta ya za ku gane ko ku fahimci inda ya dosa? Aƙalla ku bashi shi damu mana. Rezo ya faɗa. Afra ta yi murmushi. Ko da an ba shi dama, babu abin da za mu ji sai shirme. Amma ba a ƙinta mutum, zauna malika. Lokacinka ya fara daga yanzu. Yana cika, ko ka gama, ko baka gama ba, tafiya za mu yi. Yanzu kan Afra ta ƙara ɓata wa Shado Da ya tuna da abin da ya shirya mata sai hankalin shi ya kwanta. Ba zan taɓa ragawa duk wanda ya hana ko yake ƙoƙarin kawo na kaso ga aikin nan ba wallahi. Shado ya faɗa a zuciyarsa. Shado ya saki fiskansa cikin fara'a yake cewa Malika. Mutumin nan da kike gani kanin babana ne. Akwai wani abu ne da nake so na sani a wurin shi, shi yasa na tura ki. Ni ba zai faɗa min ba. Yana faɗa yana zuba musu abin sha a kofi. Gashi Malika karɓa ki sha. Afra ta kalli kofin da kyau. Haka kawai ta ji bata yi da abin da yake cikin kofin ba. Sannan kuma Malika kaɗai zai bawa? Haka kawai sai ta ce mata, Malika kakki ansa. Ba ta sha ba, ta gode, ta sha wanda ya fi wannan. Rai a haɗe Shado yake magana. Wai ke Afra, me na tsare miki ne kan? Faɗa min. Na kula gaba ɗaya kin tsane ni. Amma babu komai. Duk ranar ki ga abin alherin da na shirya wa ƙawarki, ke da kanki zaki neme ni, ki min godiya ko kuma ni na neme ki. Abin alkhairi ba ta hannunka ba, sai dai wani wallahi ba kai ba. Allah dai ya tuni asirinka. Shado ya ce, babu komai. Rezo, surutun wannan yarinyar ya ishe ni, babu abin yi ne? Shado ya ɗauke hankalin Malika da surutu. Rezo ya ciro kwalba a cikin aljihunsa, Ya buɗe, ya zuba ƙaramin wani ƙyalle da ya gani a wurin, ya shaƙawa Afra. Yana cirewa ta kwantar da kai a kujera kamar tana bacci. Shado yana ganin Afra a haka, ya yi murmushi. Rezo ma murmushin ya yi mishi. Shado ya ce, Malika, sha lemon mana. Kin ga ita ƙawarki, tsabin daɗin wajen da ta je, har bacci ta yi. Malika ta waiga ta kalle ta. Kai, garin yaya? Afra ba ta baccin rana sosai. Kuma ko da za ta yi, ba ta yi a guri irin wannan ba, ni na sani. Shado ya raka mata tsawa, Ya isa haka Malika. Afra, Afra, Afra kawai kika sani? Wallahi idan kika ja min asara saboda rashin mai da hankalinki akan wannan abun ba za ki ji daɗi ba. Karɓa ki sha. Wai me yasa kake so na sha ne? Gashi kuma ban da ra'ayin shan komai a wurin nan. Ki sha ko? Ya faɗa da ƙarfin gaske sai ta tsorata. Haka kawai ta ji tsoronsa ya shige ta. Ta ansa hannunta yana rawa ta kai bakinta. Amma faleman nan ya yi daɗi sosai. Murmushin yaƙi rezo yayi sannan ya ce, Akwai da yawa, in kina so babu komai ai, dama naki ne. A'a, wannan ɗin ma ya isa. wayo kaina, ta rike kanta ta sunkuya, wani duhu-duhu take gani kanta yana harbawa. Shadow da Rezo suka kekece da wani irin dariya. Wanda mutanen da suke kusa da su ma za su iya jiyo karan dariyan nasu. Oga Shadow shi kenan aiki yayi. Ko na ce ciniki ya fada. Sarkin ruwa dama ya ce wuyan ta shane shi kenan sai yanda kai da ita. za ta manta da komai har yadda kuka yi da ita hatta zuwanta nan za ta manta kuma ba za ta sake tambayan ka wani abu akan Alhaji Aminu ba za ka ce na faɗa maka na sani sosai Rezo na san aikin sarkin ruwa ba wasa zuwa yaushe ne za su miƙe na ji kuma ka ce za ta manta komai har da iyayenta a'a oga shado ban da su kuma yanzu nan za ta tashi ba mai ƙarfin na sakawa afra ba lokacinta ya cika na manta ban ma faɗa maka ba A yanzu duk wanda ya ce zai hana Malika aikata wannan aikin, to ina mai tabbatar maka za ta iya rabuwa da shi. Sai dai kuma akwai iya lokacin da sarkin ruwa ya ɗiba na cikin wannan aikin. Ko an yi aikin ko ba a yi ba maganin zai karye. Shado ya dafa rezo sannan ya ce, Kafin zuwa lokacin za mu yi aikin na sani kakka damu. Afra ce ta fara yunkurin tashi sai Malika da ta fara kokarin bude idanta. Rezo da shado suka zuba musu idanu suna kallon su. Malika ta dafe kanta. Har na dan ji sauki Shado ya dawo kusa da ita. Sannu kin ji? Zai daina. Malika, akwai inda zaki gobe da rana, ki shirya. Yanzu kan, can cikin gidan Alhaji Aminu zaki. In kin je kuma zaki haɗu da mardiya a can. Alhaji Aminu zai aurar da yaransa ne kuma zaki haɗu da shi a can. Ki san duk yanda zaki ya gayyace ki, gidansa da yake can ƙauyen tudun wali, a can yake hutawa. Na tabbata zai faɗa miki komai akan kayan da za su shigo, wayanda yake ta ɓoye ranar shigowansu. Malika, kin gane yanzu ko? Eh, na gane. Yauwa, yanzu ku koma gida. Rezo zai zo miki da kayan da aka fito da shi na anko, shi zaki saka, na miki shi. Yanzu yaya kan naki? Da sauki, ciwon ma naji ya daina. Afra, tashi mu tafi. Afra ta tashi garau, tana yi wa Shado da Rezo kallon tuhuma. Malika ta kama hannun Afra, suka shiga motar da Rezo ya zo da su a ciki. Shado ya kalli Rezo da ido, alamar Rezo ya tafi. Rezo ya je shiga motar ya maida su gida. Yana ajiye su, ta ga Mahir da shigan ƙauyawa a tsaye a ƙofar gidansu. da leda a hannunsa yana shan rake. Tsaki ta yi ta wuce shi za ta shiga gida. Da murmushinsa ya ce, Tun ɗazu nake jiran ki a nan, na san duk inda kika je baki nisa ba, kin dawo lafiya? Afra ta ce, Malika wannan fa, Malam ya sunanka? Lado, ni ne wanda nake neman auren Malika. Ya faɗa yana gyara zaman rigan jikinsa. Afra baki ta rufe, dan dariya ne yake niyan kubce mata, tana dannewa. Malika, Lado, gaskiya kun dace. Allah ya bada zaman lafiya. Malika ta kalla mata harara ta shige gida. Ta bar Afra da Lado a waje. Lado, gaskiya na yaba da halinka kuma za ku dace da Malika. Amma me aikinka? Sai da ya sha rake sannan ya ce, Ni manomi ne a can ƙauyenmu. Ni dai na a wurinki ne ƙawarki ta so ne, ko ba ƙawarki bace ba. Ƙawata ce, to yanzu dai ka je, gobe sai ka dawo. In ka dawo za ka ga canji insha Allah. To Allah ya sa, ga wannan ki bata, Afra ta ansa tana murmushi sanan ta ce, Godiya take ka gaida gida. Ta shiga ciki shi ma ya tafi. Malika, ga kyauta daga Lado. Kin ga Afra, idan baki bar maganar Ladon nan ba, gaskiya za a ji kanmu da ke. Wai ko kin ƙara mishi kallo kuwa? Mama dariya ta yi sannan ta ce, Ba ma zai kai ku ga haka ba. Afra, waye shi Ladon? Hmm, wani haɗaɗɗen gaye ne mama, gashi ya iya wanka. Kayan shi kaf garin nan ba mai shi. Me ya faranta mama? Mama, ki fara taro kawai. Malika ashe zaki cika burin babanki. Na ji daɗi wallahi. Yana shigowa zan sanar da shi. Kunya yake ji shi yasa baki sanar da mu ba ko? Ina kuka je ne Afra? Na sa Habu ya dubo mun ku. Yana fita ya dawo ya mun kun shiga wata mota. Malika baki ta sake tana kallon ikon Allah. Karshe ma tashi ta yi, ta bar mama da Afra suna ta maganar. Afra kuwa ta ƙi sanar da mama inda suka je. Washe gari dai sosan mako yayi na zuwa gidan su Malika. Ya ciro mata kayan da za ta saka ya bata. Ta ansa ta shirya suka fito suka tafi. Tun a kofar gidan suka fara ganin cikowar mutane. Rezo ya yi ta bin su da kallo Hassan da ya gano Alhaji Aminu. Rezo ya kalli Malika ta madubi sannan ya ce, "A nan zan ajiye ki Malika, ga gogon can, Allah ya sa ya gano ki." Malika bata ce komai ba, ta buɗe kofa ta fita. Tana fita Alhaji Aminu ya ganta, nan fa ya shiga buɗe haƙwara. Cikin gidan Malika ta shiga tana wa gidan kallo. A fili Malika take cewa, Anya mutanen gidan nan suna fita kuwa? Don sun tara komai a cikin gidan nan. Ina ma zan ga anti Mardiya. Ina kika shiga ne? Ki fito ina so na ganki. Gani a bayanki. Ina ganin shigowar ki ai. Ya kike? Lafiya kalau anti Mardiya. Ina zan shiga yanzu? Sama zaki hau. Ɗaki mai lamba goma sha takwas nan ne dakin Alhaji Aminu. Duk inda yake na san zai hau. To na tafi. Amma fa anti karki nisa kin ji? To, je ki. Malika ta hau sama ta tsaya kofar ɗakin da Mardiya ta gaya mata. Alhaji Aminu yana gaisawa da mutane, ya ji wayarsa tana ƙara. Ya ɗauka ya ga namba ne babu suna. Kamar kar ya ɗaga sai kuma ya ɗauka. Sai kuma ya ɗaga tare da yin sallama. Jiya ya ance ya je ɗakin shi ana jiran shi sai a kashe wayar. Mamaki ne ya kama shi. Kai tsaye ina fi cikin gidan nashi. Tun kafin ya ƙaraso turaren malika ya daki hancinsa. Yana dariya ya buɗe ƙofar. Ki shigo mana, tsayuwa ba take ba ce. A'a dai Alhaji, kaga yanzu taro ake yi, ka dai sa mana gurin da za mu haɗu. Haka ne kuma, yanzu ina kika zaɓa mana. zan biya ko da nawa ne saboda ke. Ni dai Alhaji ban zaɓi ko ina ba, kai ka zaɓa mana. To tun da haka ne, me zai hana in tura mota gidanku a ɗauko min ke? Sai a kai shi gidana na tudun wali, ya fi sirri ko? Eto, eh babu komai. Zan kira ka sai na sanar da kai inda motar za ta same ni, ni na tafi. Wayyo, tafiya za ki yi, baki sanar da ni sunan ki ba? Malika ta juyo ta mishi bari da ido. Idan mun haɗu zan gaya maka, saurin me kake yi ne Alhaji? Tana gama faɗa ta sauka ƙasa, ta bar Alhaji Aminu da rafe kirjinsa. Duk abin da suke yi, Mardiya tana jin su. Da kyau Malika, aikin ki yana kyau. Ka kusa faɗowa hannu Alhaji Aminu. Wannan farin cikin da kake yi ya kusan zama tarihi. Ta bushe da dariya. Malika na sauka ƙasa ta je tashin sautin kiɗa. Ina take je tashin kiɗan ne ta je. Mutane ne a cike a wurin maza da mata. Wanda Malika ta tsaya kusa da ita, agogon hannunta kawai take ta kallo. Ta kasa haƙura ta dafa Malika. Mardiya ita ma ta dafa Malika ta ɗaya ɓarin. je ta yi matar na cewa, Baiwar Allah, a ina kika siyo wannan agogon naki. Mardiya na jin hakan ta ɗauke hannunta a jikin Malika ta ƙara wa matan kallo. Da sauri Mardiya ta bar gurin. Waya ta ɗauka ta kira Shadu a waya ta sanar da shi abin da yake shirin faruwa. Mardiya, kina miye? Me ki a gurin? Dan Allah ki je ki nisa. Ki san yadda zaki ki kare Malika. Ta yaya bayan ka san komai? In je kare ta a kama mu gaba ɗayan mu. Ka san fa yadda aka yi muka same shi, me shi ta gani? To mu shaidar mai muke da shi da za mu ci agogon namu ne? Babu. Mardiya duk wannan laifinki ne. Don ka gama aikin, kamata yake ce mata ta tafi kar ta tsaya. Na san dama ne za ka ɗora laifin shado, ka fitar da ‘yar mutane, ni babu ruwana. Tafiya ta ma ni zan yi daga nan, sai an jima. Mardiya ta kashe wayar. Malika cikin mamaki take kallon matar. Yanzu ke dan karfin hali ki ga ba a jikina ki tambaye ni a ina na siya. To a inda ake siyarwa. Gurin ai nake son sani. Suna na Hajiya Bara'atu. Wallahi wannan agogon da kike ji da gani bai fi sati ɗaya ba da wasu suka tare ni a hanya. A hanya ta ta komawa gida suka kwace min shi har da ji min ciwo. Duk ma na sha a hannunsu. Ina faɗa miki ne saboda na kamala a tare da ke. Ki sanar da ni wanda ya baki. Idan ba haka ba zan fito miki a kalata. Hmm. Ƙaryar banza ɓarauniyan kawai. Ki da sana'an da yake cikin duniyar nan ki rasa wanda zaki yi sai sata? To wannan agogon ya fi ƙarfinki ba zai satu ba wallahi. Cewar Malika. Mhm. Ina da hanyoyi da dama da zan anshi gona. Ina miki da sauki ne amma kin kasa ganewa. To shi kenan, ni na tabbatar wannan agogon nawa ne. Ki tabbatar, kar ki tabbatar duk bai dame ni ba. Ki jira san maci daga kotu. Ni zaki ki ɗaura sharrin sata? Ni malika? Hanya mai sauƙi za ki wanke kanki shine. Ki fito da wanda ya baki. Kin fito da shi zai saka ki a babban matsala. Hajiya Maimuna, Hajiya Rafi'a, Hajiya Ruqayya, dan Allah ku zo ku ga ikon Allah. Da gudu suka taho. Hajiya Rafi'a ta ce, Lafiya Hajiya? Ba lafiya, kin ga. Ta daga hannun Malika ta nuna musu. Salati suka kama yi. Hajiya Maimuna ta saki ihu tana faɗin. Jama'a barauniya, ku kula da kayanku don ta shigo cikin gidan nan. Ita ce wanda take mana sata, duk wanda ya san an masa sata to ga ta nan yau an kamo ta. Wannan ita ce barauniyan da ake nema. Ta san duk wani mai kuɗi da ke cikin faɗin garin nan. Ita ce mai sawa ana mai ɗauki ɗaiɗai na dukiyarmu. To Allah ya toni asirinki. Nan take kiɗan ya tsaya aka zagaye Malika. Daga mai dungure mata kai sai mai kai mata duka da mata masu mata tofin Allah wadai. Nan take jikin Malika ya mutu murus. Cikin mutanen take dubawa ko za ta ga mardiya amma bata ganta ba. Ku bar ni. Duk wacce ta sake hannun hannunta ya taɓa jikina wallahi za ta ji babu daɗi. Ban taɓa sata ba akan wannan agogon kuwa ba zan fara ba. Ku bani guri na wuce. Hajiya Ruƙayya ta ce, Ki wuce ina, babu inda zaki kina nan, Idan kin ga kin bar gurin nan, sai dai idan gurin 'yan sanda za ki, idan ba haka ba kuwa za ki shekara a nan. Ɗayar matan ta ce, Wai me kuke jira ne da ita? Ku lakaɗa amsa dukan jaki mana, ku kawo ta a saka ta a mota mu ce wurin 'yan sanda. Ga babban ɓarauniya nan ta shigo hannunmu, wata ta gari kowa a cikin gari? Kina ta shigo hannu, me za mu jira kuma? Alhaji Aminu ne ya fito zai bar gidan. Jin ba sautin kiɗa, ga mutane sun cunkosu guri ɗaya ne, ya saka shi nufo inda suke. Hajiya Bara'atu, lafiya kuwa? Ya babu tashin kiɗa ne. Tsaki ta ja ta mai da hankalinta ga Malika. Na ce ku da keta kuma ta dukan tsiya ta yadda ba ta saki turo yaranta a sace wani kayansa ba. Suka rufe ta da duka. Tun Malika tana kuka har ta daina. Alhaji Aminu yana ta musu su bari amma kamar ƙara zuga sai ke yi. Ko da bai ga wanda ake dukan ba amma tausayinta ya kama shi. Sai da suka da kirabansu sannan suka batta. Alhaji Aminu raya ɓace yake magana. Yanzu Bara'atu ban isa na hana ki abu ba? Ita wannan da kwaga da ka mai ta muku don Allah in banda cin zali. Cin zali baka ce, ka san abin da ta yi? Ita ce wacce ta turo yaranta suka sace min agogona, wanda ka saka Alhaji Ahmad mai gulagulai ya yi min shi. Ni ni kaɗai ce mai shi sai ka shi nan a hannunta. Ita wa, zancen banza, kai, ku doke ta. Amma dai bari na gani, ɗago ta in gani da ita da agogon. Hajiya Bara'atu na ɗago ta Alhaji Aminu ya gigice. Malika ya gani a galabaice. Waya ya ɗauka ya yi kira,